assalamu alaikum kuna tare ne da ni a wannan guri na nama wato garko suya sport ga dai nama kuna gani ana ta soyawa ga gurasa amma kun san cewa sai da kuɗi don ba ko babu komai idan na zai yanzu a misali na ɗauka za a iya cewa na yi sata ko kuma in ce a kama ni kuma idan ku masu kallo na idan ku zo wucewa za ku iya cewa yau an samu barawo da mai kaya to abin da yasa nake muku magana akan nama ko kuma in ce ku gama a nan gurin ba dai kuma saboda wannan shiri da muka kawo muku kuma ce wannan rahoto na yau rahoto ne akan sata amma fa sata ba ta nama ba sata ba ta gurasa ba sata ta fasaha satar fasaha wacce aka fi sani da suna piracy kusan an san cewar ita ce ta addabi wannan masana'anta ta Kannywood ko kuma ce ta addabi masu shirya fina-finai da kuma marubuta littattafai to wannan karan ba satar fim aka yi ba sata aka yi wa ta fahimta sata ce ta fasaha da aka yi wa mawaka ko kuma ce mawakiya akwai mawaƙiya wacce ake kira Hauwa fullo wacce aka fi sani da waƙar nan ta wato waƙar yankari yankari kudura ta Allah daji na al'aja sansani na ahalil dabbobi kiwa zaki burungu ga ɓauna saniyar sake nau'i nau'i jinsin cikin dabbobi yankari mun san dajin Allah ne sansanin dabbobin al'ajabi samu rashin sa'a ta baje kolinta kuma sai wata ta zo ta sace mata fahimta inda ta ɗauki wato ta ko kuma in ce wakar da aka yi ta kasa ta ɗauka ta je ta yi amfani da shi ta yi shooting bidiyo sunan wannan waka alare amma kafin na cika ku da surutu kar ku manta kuna tare ne da mujahid usman aliyu a zakaniyu reporter an tsile ka gidan kowa ko kuma in ce komai da ruwanku komai da ruwanki domin me domin musamman idan abin da aka yi ya shafi wannan masana'anta mu ta Kannywood. To, kafin mu shiga ita kanta wannan satar fasaha da aka yi ya kamata mu san wace ce Hauwa Fullo sannan kuma ya kamata mu san wace ce barauniyar fasahar a wannan karan domin 'yar gida aka yi. domin yadda aka saba piracy ko kuma in ce satar fasaha yawanci mutanen da suke wajen masana'antar ne suke sace waɗanda suke cikin masana'antar amma wannan karar wato kusan satar ta cikin gida ce domin jaruma ce ta sacewa mawaƙiya waƙa wannan jaruma kuwa ba kowa bace ba sai in ce muku tima wacce aka sani da tima makamashi musulmi da dawowa a wannan rahoto ko kuma ce rahoto na musamman na satar fasaha to ita wannan waka wata waka ce waka ce da ake kira suna alare kuma waka ce da aka yi ta da yaren fulfulde domin kar ku manta kamar yadda kuka gani a profile ɗinta za ku ga cewa dama mawaƙiya ce wata yawanci waƙoƙinta take yin su a cikin harshen fulatanci To, wannan waka an yi ta ne wato ba a ƙasar nan ba, an yi ta ne a ƙasar Kamaru. A kuma a yanzu haka ita wannan mawaƙiya Hawa Fullo tana shirye-shiryen ɗaukan wannan wato bidiyon faifan bidiyon wannan waka. Tunda tuntuni ta yi ta ne kawai a audio wato abin da aka fi sani da cewar MP3 ko kuma in ce a kusan a matsayin sauti kawai ba a saka mata hoto ba wato ba a je an ɗauke ta a bidiyo ba kamar yadda za mu nuna muku a ita kanta waƙar nan gaba. To, tana zaune kawai kwatsam sai gani ta cewar ga wakan nan a jaruma makamashi ta hau kai to ciki ta ko kuma in ce a turka shi a kusan a tambayar da zan muku anan shine in kai ne ya za ko kuma in ke ce ya za ki na sani na san cewar ko ba satar fasaha ba ko satar nama ne na san kama ni za a yi a kai ni wajen hukuma to haka ita kanta wannan jaruma wato tima makamashi kusan a yanzu haka an garkame ta tana hannun hukuma inda muke bibiya mu juyo mu zo muku da rahoton cewar menene a yau kana bayan an kama ta kar ku manta satar fasaha da aka yi ta wannan waka kusan shine sabon abu yawanci a da an fi yin sata ko kuma an fi pirating ko kuma an yi fi yin piracy din wato fina-finai da sauransu amma wannan karan gashi ita kanta waka aka yi satar fasaha amma kamar yadda na faɗa muku a tsakanin reporter inda za mu kawo muku rahoto muna kawo muku rahoto ne cikakke saboda haka bari mu ga sa muku ita kanta faifan wannan bidiyo duk da ta sata ce ba da kuma domin an riga an tsorata ta akan yanar gizo-gizo kuma kusancewar ta ta bazu a ko ina bari mu kai ku kuka kaɗan daga cikin wannan bidiyo da aka sata aka saci wato audio ɗinta kuma aka yi bidiyo dinta ba tare da izinin mawaƙiyar ba wato Hauwa kullum. To, yanzu masu kallo kun dai ga waka alare ne. Wannan waka ita ce wakar da aka saci fasaha ta domin wannan waka da kuke gani ita kanta wakar kusan zai iya cewa ta sata ce domin ba da izinin mawaƙiyar da ta rera wannan waka ba wannan jaruma ma makamashi ta hau kan wannan waka. Dalilanta kuma ba mamaki sai mun ji daga inda aka wajen hukuma inda aka garkame ta. Amma kafin mu rabu ya kamata a kar manta cewa yawanci a cikin rahotannin mu mukan kawo muku a kusan in ce sharhi akan cewar kalubale ne ga wannan wannan ya kasance kalubale ga masu satar fasaha a ko'ina ina suke domin su sani cewa kaya ko kuma in ce fasaha idan mutum ya zauna ya kirkira abu ko ya yi rubutun littafi ko ya ya yi fim ya yi producing fim ko kuma mutum ko wata tarirar waka idan mutum ya dauka ya yi amfani da shi ba bisa ka'ida ba wannan ya zamanto satar fasaha kalubale ne wa wannan ya kasance kalubale ga su kansu mawaka kalubale ga masu wannan sana'a a musamman jarumai waɗanda suke da zama su ɗauki kayan wasu su amfani da su ba tare da izinin masu waƙar ba da kuma wato shi ita kanta shugaba ko kuma ce wato shugabancin wannan masana'anta ta kanewo sannan kuma kalubale ne ga sauran al'umma domin mai domin su ringa yaƙi da fasaha abinda aka ce yaƙi da satar fasaha domin su taimaka inda za a daƙile wannan harka kafin mu haɗu a wani rahoton musamman ma akan bibiyar wato me ya faru bayan wannan satar fasaha ni mu jihar usman aliyu nake muku sallama a wannan rahoto na musamman akan wannan farfajiya ta zakani Rikota an tsile ka gidan kowa ko kuma in ce komai da ruwanki a zakani reporter kuma haka za mu ci gaba da kawo muku da wasu rahotannin masu mahimmanci kar ku manta ku ziyarce mu a shafinmu na facebook da kuma shafinmu na twitter da instagram domin ku ga abubuwan da suke faruwa ko kuma ce mai yau kana kan wannan rahoto mujadu usman aliyu ke ce muku kisa bisalam um, sai wani karam mai lafiya alhaji